Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da ku domin farin ciki da nishadantuwarku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu mai suna ku karkada kunnuwanku. wanda tashar al'ajabi tv ta ɗauki nauyin kawo muku wanda ni sirayyar musa sani sha rubutu zan jagoranci shirin a halin yanzu a cikin sabon littafinmu mai suna martabanmu wanda yake kunshe da nishadantarwa faɗakarwa da kuma wa'azantarwa wanda fasihar marubuciyar nan ta rubuta lubuna Sufiya. Idan masu sauraro ba ku manta ba, mun tsaya ne a wajen da Ahmad ya yi bangaren Maryama, inda ya ci abinci, bai tambayi Maryama ba har sai da ya kwanta, yake tambayarta, wai me yake faruwa ne? numfashi Maryama ta sauki, me kake so in ce maka na ɗauka ta gaya maka abin da yake faruwa kai ya jinjira ba yana nufin ba na son ji daga bakinki ba ne ba faɗin ahmadi murmushi takaici mai sauti maryama ta yi kafin ta labarta mishi iya abin da ta san ya faru tana ɗorawa da rayyan bai taɓa shigowa ɓangare na ba idan ya taɓa lokacin yana yarinta ne na manta amma yau ya shigo saboda laila ina tsoro har raina ina tsoron wannan da kowace ire ce saboda ina hango tarin tashin hankali da yake cikinta wannan karan ahmadi ne ya sauke numfashi gaba ɗaya abin ya saka jikin shi yin sanyi idan da gaske saboda raila ne rayyan ya shigo ba mami ba ce kawai a tsorace shi kanshi zuciyar shi ya ji tana mishi rawa Allah kar ka ɗora min ƙaddarar da ba zan iya ɗauka ba Allah ka dube ni da rahamarka ka ka sauƙaƙa ma yarana kaddararsu. Daren kuwa Ahmad Mami da ayyakanta kwana suka yi suna juyi ayyana yana jinjina aikin bokan maryama da yanda ya zame mata dole ta kira kadi su tattauna wannan al'amura mami na tunanin amanar laila da take hannunta tana kuma tsoron abin da zuciyarta take sanar da ita yana faruwa tsakanin laila da rayyan din da ba ta jin su sun sani amadi gaba ɗaya kuwa lamarin ne yake sanyaya jikin shi yaran shi ne yake gani kamar sun yi kankanta kamar ma ba su da hankali hango kadarar da ke bibiyar su bayan shekaru uku ita kadai ta san cikin kalar fargaba da tashin hankali da take ciki a shekarun nan yanda duk ta so ta nisan ta kanta da deji ko don gudun su je inda za a binciko mata abin da zai ɗaga mata hankali sai ta kasa rayyan na ba ta tsoro yanda yake mana da duk idan ya dawo makaranta yana karya mata zuciya musamman yanzu da take ganin suna ƙara girma yaranta na wani irin girma da har mamakin shi take yi ita ce har ta aurar da khalifa da zubaida kuma duk lokacin da za ta samu ahmadi da maganar takan ga gajiyawa a fuskar shi kamar ya gaji da yadda ta kasa daukar ido ta saka akan rayyan din da laila kamar yadda yayi ya kike so in yi ko akan dukan da yake yi mata nayi magana tsini ne kawai baki na bai yi ba kin san halin rayyan ko abin da ya ga dama shi yake yi ya yakan ce mata wani lokacin ita ko dukan ba ta so ba ta son wani abu na hada danta da laila ba ta son garin shi a bangaren mami samsam rayyan din ya kara mata tsanar matar kamar za ta haɗiye zuciya haka take ji duk idan ta ga ta yau da kanta ta shiga kicin har ruƙayya na mata tsegun ayya saboda su hamma za su dawo shi sa kika zo kicin da kanki kike musu girki dariya kawai ta yi wannan karan sun daɗe watansu na hudu kenan su da gida duk da ta wani fannin daɗewar ta yi mata daɗi ba na wasa ba hakan na nufin aikin da malam ma'azu kwano kamar yadda kare ta kira shi daman ta ce a barna yayo karatun allo a haka idan ka gan shi za ka raina shi sai dai aiki yake kamar babu gobe tashin farko dubu goma ayya ajiye mishi na bugun ƙasa inda ya ce ta saka tafin hannunta akan wani rairayi da yake cikin falankin katako. bata yi musu ba ta saka duk da ta san zancen giza baya wuce na koki ba nan bane wajen farko da suka je ita da kadin kuma duk maganar shige ɗaya ce laila na rike da kurwar rayyan dan ma yana da dakakkiyar zuciya da sai abin da ta ce ne zai yi wannan ma suna shiga ta fara labarta mishi matsalar ta akan rayyan kafin ya san ƙasa za ta nuna mishi komai ta saka hannunta akan yashin suna zaune suna kallon yadda yake rubutu yana sharewa yana sake yin wani kafin ya yi numfashi mai nauyi yana ɗago kai ya kalli ayya yaron ki zai zama shahararren mai kuɗi akwai nasarori da suke biye da shi shi yasa abokiyar zaman ki ta kasa zaune ta kasa tsaye a kan shi saboda ta je an duba mata yadda kaf gidan ba za a yi mai arziki irin nashi ba yarinyar da kike magana da ita aka haɗa abin idan baki tashi tsaye ba duk abin da zai zamo a kansa zai ƙare ke kanki ga katangan nan ga ana ginawa tsakanin tsakaninku da shi wani irin numfashi ayyata ja tana duban ka dai zuciyarsa na wata irin dokawa yaushe Maryama za ta kyale ni in huta murmushin na faɗa miki aidi da ta yi mata da na ce miki ki dinga nemar wa yaran ki koda tsari ne cewa kika yi kamar Maryama ba za ta iya cutar da su ba kin dai ji da kunnuwan ki yanzu ai kai ayya ta jinjina mata ta jikan ba waje ɗaya ba ba waje biyu ba kuma ta gasganta tun da zuwan ƙarshe da rayyan din yi saboda ta mishi magana akan lalle ya sa shi daina shiga ɓangaren ta ga baki ɗaya har suka koma makaranta sosai abin ya ba ta tsoro ashe katanga ake mata ɗan da ta tsuguna ta haifa ɗan da ya fito daga cikinta rashin imani irin na maryama ba zai misalti ba aiki malam ma'az ya ce za a yi sosai a kan rayyan ɗin gaskiya kuɗin ki zai yi yawa saboda za a yanka raguna baƙi da fari guda ɗaya da zuciyarsa za a yi aikin sai an haɗa guda biyu za a musanya su da taɗan naki da take riƙe a wajensu aiki ne babba zan kuma baki garin maganin da nake so ki tabbata ko yaya na shi yaron ya ci dan ya karya katangar da ke tsakanin ku daman ya ce za ta ga canji ba karamin daɗi take ji ba ganin yadda rayyan din ya zauna a makaranta har tsayin wata shida mutumin da baya iya haɗa sati uku ba tare da ya zo Kano ba ko na kwana ɗaya ba shi yasa take shirya girkin nan da kanta duka za ta haɗa abincin ta barbaɗe har Bilal ma ya ci dan shi ma yana buƙatar duk wata kariya da za ta bai wa rayyan dan ma shi tana kula da yadda yake janye jikin shi daga bangaren Maryam ya rage shiga ba kamar da ba hakan ba karamin daɗi yake yi mata ba ga baki ɗaya cikin nishaɗi take a duka ranar sai ma da ta ji sallamar Bilal da murmushi ɗauke a fuskar shi sun riƙayya kan ce ba sa bambance muryar Bilal ɗin da Rayyan musamman yanzu da suka zama samari sannan idan a fuske ka kalle su zaka iya ɗauka Bilal ne sai ya shigo sosai zaka ga rayyan ne gabaninsa har abu suke ba wa mamaki yana ƙara jinjina ƙarfin dangantakar jini duk da mutane da yawa kan iya yin kamancecenuwa ba tare da alaka ta komai ta haɗa su ba sai dai rayyan ya fi bilal ɗin haske kuma yanzu ya ɗan fi shi tsayi duk da daman su duka dogaye ne ayyakan cewa abu ai dama ni doguwa ce duk da idan ya ce tsayin shi ne yaran suka biyu yanzu kuma bilal na tara suma a kan shi rayyan kuma yana aske ta ƙasa sosai sosai kuma ya tara kasan ba a fuskar da ta saka shi wani irin kwarjini na daban bilal gemo ne da samarin yanzu suke ajiyewa da har dariya yake baiwa ayya wani lokacin ma za zaka ga fuskar shi ya aske komai ayya bilal ya furta yana faɗaɗa murmushin shi kafin ya ƙarasa cikin ɗakin yana zama kan kujera haɗi da sauke numfashi yan zariya ayya ta faɗi tana saka bilal ɗin yin dariya ya yi kewarta matuƙa har ma mun zama yan zariya kenan ayya ina mutanen gidan wallahi na yi kewarki da yawa sosai ayya take murmushi ta san ya yi kewarta tunda yana iya kiranta sau biyar ma a rana ita ma idan ta cika awa hudu bata ga kiran shi ba sai ta neme shi rayyan nema har ta saba a cikin watannin nan hudu da take tunanin aikin malami ne ya kira ta sau biyu daga gaisuwa ya yi shiru sai ta dinga tambayar shi makaranta da lafiyar shi da ya dinga amsawa da ta yi daidai ayya gaisuwa ce kawai yake faɗi a hankali da ya san yadda ta ji daɗin gaisuwar da ko sau ɗaya ne a wata ya dinga kiranta tun da ya wayar hannu sai a wajen bilal ta sami lambar shi saboda yadda bai taɓa gwada kiranta ba idan sun yi magana to bilal ya ba shi wayar shi ya gaishe ta shi ma daga yanayin yadda zai magana ta san a kunna kawai bilal ya saka mishi wayar ba tare da ya shirya ba duk idanuwanka ya yi zuruzu dariya mai sauti bilal ya sauke jarabawa ce ayya sai kin ga hammama gara nema tun da komai na samu ina ci numfashi ta sauki ai bai zo ba ballanta na gan shi da kanta ta miƙe tare da faɗin Allah ya sa a rubuta a sa'a bari in ɗauko maka abincinku kicin ta wuce ta ɗauko mishi kuloli guda biyu da cokula miƙewa bilal ya yi ya amsa yana ficewa daga ɗakin zuwa ɗakinsu tunda ya karya kwana ya hango laila a tsaye jikinta sanye da wando jins ruwan bula da riga ja a jikinta sai hula ta yi mishi kyau tunda ta gefen ta ɗaya ya hango ta yana jin zuciyar zuciyarsa ta matse kirjin shi a cikin shekarun ne kuma ya yi kokarin janye jikin shi saboda yadda kusancinta da rayyan yake wahalar da shi suna zaune su biyu za ta zo waje daga nesa za ka ga yadda idanunta suke kafe kan rayyan lokuta da yawa in ba kuka rayyan din ya sa ta ba san ba ta kula da yana waje idan rayyan yana nan idanuwanta a rufe suke daga sauran abubuwa ba shi ba ranar da rayyan ya riko hannunta ji yayi wani abu na buɗe budewa a kirjin shi shi yasa yanzu yake tashi yana basu waje ya fi mishi kwanciyar hankali abin da bai gani ba ba zai taba daga mishi hankali ba wani lokacin idan riye ya kai mata duka har zuciyar shi yakan ji zafin amma da ya kira ta za ta sake dawowa zaka rantse da Allah rashin kirki da rayyan yake mata take so ba shi da inda yake jin soke soke sai wajen aisha yanzu ma da ya huta ya yi la'asar wajen ta zai tafi ko zuciyar shi za ta yi sanyi da ba kololin abinci ba ne a hannun shi san ba zai karasa inda suke ba ya koya wa kanshi nisanta da laila musamman in tana tare da rayyana haka numfashi ya ja yana fitarwa duk wani karfin hali da zai iya tattarowa yana takawa har inda take tsaye a bakin kofa kafin ya ga rayyan da yake tattaro shara amma bilal laila ta faɗi cikin sigar gaisuwa ba tare da taka kalle shi ba laila ya amsa a sanyaye yana shirin karawa da tambayar lafiyar tarayyan ya dagu da bayan hannun shi ya kai wa laila wani duka rintse idanuwan shi kamar a kan shi hannun ya sauka ya buɗe su a hankali yana ganin laila da ta kauce tana ƙara turo baki na ce bai sharu ba kika tsaya gardama da ni uban meye wannan ya sa magana yana nuna mata wata ƙasa da bata san daga inda ya saro ta ba wallahi shara hudu na ya hamma ta furta a gaji rayyan din na jan wani tsaki ba abin da kika iya sai shirme ya faɗi yana saka abin kwashe shara ya tattare ƙasar ya mika mata karɓa ta tana juyawa shi ma cikin ɗakin ya shiga inda bilal ya rufa mishi baya yana samar wa kulolin da suke hannun shi mazauni a tsakar ɗakin rayyan links ɗin jikin rigar shi yake cirewa don manyan kaya ne a jikin shi wani yadi ruwan ƙasa da yake sake fito da hasken fatar shi ayyana tambayar ka bilal ya faɗa mishi ba don ya tsammaci amsar daga wajen shi ba bai ba shi amsar ba kuwa ya wuce yana nufar ɗaki. dan ruwa kawai yake son watsawa tun da safe kafin su taho ya ce laila ta buɗe ɗakin ta share musu yana saka kafar shi ya ji kamar ta ya taka ƙasa wayar ta tsokaka mishi komai yanzu ya kira baki share ɗakin nan ba laila ya furta bayan ta ɗaga kafin ta amsa mishi ya ɗora da ki zo yanzu gardamar da ta tsaya mishi da rantsa-rantsa ya sa shi cewa ta ɗauko mishi tsintsiya sanda ta kira shi take faɗa mishi ta ci jarrabawar aji shi da wato wa mamaki ya dinga yadda rayuwar take wani irin sauri wayar waye wannan ɗin shi ne tambayar da ya yi mata a madadin taya ta murna cin jarrabawar da ta faɗa mishi ta yi waya ta ce abu ya bani saboda na ci yanayin muryar ta yasa shi gane ta turo bakin ta ne take mishi magana sai na fasa bakin ki kina min magana haka shiru ta yi ya ga kwace daga bangaren shi kusan kullum sai ta kira shi yana dagawa kuma gaisuwar shi ita ce lafiya ko mitar ce ta motsa me yasa kike kira na amma ranar duk da bata kira shi ba amma ranar duk da bata kira shi ba haka zai saka wayar a gaba yayi ta kallanta ko yana aji wayar na silent rabin hankalin shi yana kan darasin da ake musu rabin hankalin shi na kan waya ranar kuma sai ya nemi dalilin da zai kira ta ko ya ce ta duba ɗakin su ta ga ko wani takalmin shi ruwan ƙasa suna nan ko kuma wata takarda da ya san babu ita samsam Kowai dai yana son jin muryar ta ne yana fitowa daga wanka ya samu har filat masallatai bilal ya kawo sai da ya samu riga da wando marasa nauyi ya saka a jikin shi ya feshe jikin shi da tararraka kamar zai fita wani waje sai da ya zauna yake jin gajiya sosai a tattare da shi filatin ya mika hannu ya dauka yana tashi tsaye inda ruwan leda yake jingine ya karasa ya fasa yana daukar guda daya banɗaki ya shiga ya kara ɗauraye filatan ya dawo cokula su ma ya ɗauraye bilal na kallon shi har ya gama da kanshi ya buɗe kololin wake da shinkafa ne sai miyar kaji da kamshi ya gauraye ɗakin in zuba maka ko sai kayi wanka rayyan ya bukata yana kallon shi ka zuba min kar rayen ya girgiza jikinka baya yi maka danko wani irin kallo bilal ya yi mishi da ruwan sukari na yi wanka da safe ko motar sukari muka shigo murmushi rayen ya yi da yake wahala ka gani a fuskar shi amma sam jikin shi baya mishi daɗi rana ta fito ta faɗi bai cakar da bilal ɗin ba bai gawaye a fuskar laila ba ko ba sa tare yana son ya ji muryarta ta canza ta cikin waya alamar alamar ya ɓata mata rai daga tambaya ya faɗi yana mayar da hankalin shi kan abincin da yake zubawa a flat akan me jikina zai yi dan ƙoto shiru rayyan din yayi yana kyale shi yana gama zuba abincin ya mayar da kulolin ya rufe nashi plate din ya ɗauka yana gyara zaman shi kan kujera saboda yunwa yake ji ta fitar hankali ko karin safa bai yi ba biskit ne leda ɗaya a cikin shi bilal ya riga shi gama cin abincin yana kallon shi ya wuce banɗaki ya yi wanka ya fito shadda ya saka a jikin shi har da hula kafin wani lokacin ya fito ɗas da shi wata leda rayyan ya ga bilal ya buɗe jakar shi ya zaro na fita ya furta a hankali yana wucewa ya zara takalmin da ya fito da su bangaren ayye ya shiga yana samun ta a zaune sai ina haka naji ana baza kamshi dariya yayi a kunyace zan dan fita ne ayya amma kafin magariba insha Allahu zan dawo idan ba inda zaki je ki bani aran motar kafin ya karasa maganar ta katse shi da fadin ka je ka dauki makullin yana kan gado murmushin godiya yayi mata yana cire takalmin shi ya wuce har can cikin ɗakin na ya fito ne ta ce ka gaishe ta cike da kunya ya ce ayya dariya ta yi sosai shi ma dariyar yana wucewa har wajen motar ayya da ya bude ya shiga saboda ita ya koyi tuƙi tun da ta siyo mota da shi ya fara sanin za ta siyi mota don tare ma suka je sai da ya tsaya ya yi la'asar a hanya kafin ya nufi kinkirin inda gidansa aisha yake har harabar gidan aka bude mishi ya shigar da mota yana fitowa tsaye ya yi a wajen ya kira wayarta daga inda yake tsaye yana hango ta tana saka hijabinta a bakin kofar da za ta haɗa ta da cikin gidansu kamar ta kasa jira ta saka daga cikin gidan saboda zumuɗin da take yi na son ganin shi Allah ji nake kamar na daɗe ban ganka ba ta furta bayan san gaisa dariyar shi ma ya yi yana kallon yadda sosai komai nata yake mishi kama da na laila har shi ganyen da take magana yanzu girma yasa yana ganin bambanci sosai a tsakanin su saboda tun da yake da aisha zai kirga ranakun da ya taba ganin kalar kayanta saboda hijabai take sakawa hijabanta kuma masu hannu ne dogaye ne sosai har suna share titi in ba ranakun da ya saka a baya ba ya hangi kalar kayan nata ta ƙasa laila kuwa hijabi wahala yake mata ranaku ɗaya ne zaka ganta da hijabi ko in za ta je islamiyya ko kuma tana idar da sallah ta Ta fito daga ɗaki kafin ta cire yana son kalar shigar aisha saboda tattare take da mutunci na gaske Yadda laila take saka ƙananan kaya ko siket ɗin da take tafiya da ƙyar a cikin shi yakan mishi tsaye a rai musamman idan ya ga fita za ta yaka zai ta tunanin tarin mazan da za su ganta da wannan shiga sai ya ga har wani haske ke girmawa ta cikin idanuwan shi saboda kishi da yakan taso mishi amma ita ko a jikinta hannuwa Aisha ta tafa a fuskar shi tana saka shi ware idanuwan shi da suka fi komai yi mata kyau a tattare da shi tunanin me kake yi ka faɗu Bilal ya ɗan ɗaga mata yana yin murmushi kin yi kyau ya furta a madadin tambayar da ta yi mishi kanta sassadar ƙasa cikin jin kunyar shi kai ma ka yi kyau ai kai ya girgiza mata idan ban yi kyau ba ba ma ke za ki gani ba dariya ta yi sosai akwai gaske al'amuran shi kullum kyau yake yi mata tun ba ta da hankali har yanzu da ta yi hankali soyayyar da take mishi mai girma ce ba za ta taɓa barin ta ga wani abu a tattare da shi ba yau ko da wani zai kawo mata zance mara kyau akan bilal tana da yaƙinin zuciyarta ba za ta taɓa aminta ba ita ba ta ma yarda da yanda ummi yayar da take cewa rayyan ya fi bilal ɗin kyau ba rayyan da ko fara'a baya yi bilal kuwa ko haɗa idanuwa kuka yi zai yi maka murmushi ko kamar da ake cewa sun yi ita ba ta taɓa gani ba nesa ba kusa ba bilal ya fi mata rayyan rayyan ɗin kyau sanda kike yi masa ne Allah amma rayyan yana yi min kyau tun muna makaranta ummi ta faɗi haushinta ma ta je ta tashi ta bar mata wajen da aji ɗaya ummi ta wuce ta ita tun waccan shekarar ta zana jarrabawar jan amma ba ta ci ba kuma ta nace sai ABU Zaria za ta je ita Aisha ba ta taba tunanin zuwa ABU ba Dan duk ƙawayenta biyu ke suka nema saboda bilal ɗin ta samu damar ganin shi kullum ta biye wa ummi suka nemi gurbin karatu a abu zaria din. wannan shekarar tun da ita ta yi sa'ar cinye rabawa san da zan bar zaria fa lokacin zaki shiga aji uku haka ne zan koma gida ki bar ina kewarki cewar bilal da ta faɗa mishi inda ta ciki da aisha ta faɗa mishi inda ta ciki zaka gane yadda nake jin duk idan ka zo zaka koma dariya yayi sosai ramawa kike son yi shi yasa kika zaɓi zaria kenan ko ya tambaya yana sa ta dariya ita ma yanzu ma hira suke yi aisha ce kawai take rike shi har baya sanin lokaci ya ja mamakin jin kiran sallar magariba da ake yi suka yi aisha kin gani ko na ce ma ayya kafin magariba zan koma gida yanayin yadda ya magana ya sa ta yin dariya laifina ne kenan kai ya daga mata da kyar suka yi sallama bayan ya mata alkawarin zai dawo gobe sai lokacin ya mika mata leda da take hannun shi takalma ne da yar ajinsa take siyarwa yayi yi mishi kyau ya sai mata har guda biyu kala daban-daban duk da bata san ko me a cikin ledar ba amma ta ji daɗi har ranta bilal na da kyau lokuta da yawa in ta juya cikin ɗakin ta ga wani karamin abu da bilal ya siyo mata sai ta ji ya ɗan sauƙaƙa mata kewar shi a nan masallacin unguwar su aisha ya yi sallar magariba sannan ya wuce gida babu abin da laila ta ɗauki gyaran mami da take yawan yi mata kan kayan da take sakawa banda takwada da rashin wayewa irin ta mami ita ta kasa gane yadda duniya take tafiya da zamani yanzu sam lokuta da dama mami na saka ta jin dama an ce ta fito a kasashen turawa ne da yanzu ta ga shekarun da za ta iya zabar wa kanta duk abin da take so idan ma gidan za ta bari ta yi zaman kanta za ta iya yi haka ko facebook da ta bude yawancin shafukanta da take bi na fina-finai ne na kasashen waje ne sai kuma na jarumai musamman ma waƙoƙi irin na su Rihanna da Chris Brown da sauransu don ta fi son waƙoƙinsu takan ji waƙoƙin ƙasashen kasashen sudan yanayin al'adarsu na burge ta matuka lokuta da dama ita kadai a ɗaki tana amfani da mp3 dinta tun kafin ta yi waya ta saka airfest tana gwada kalar raye-rayen da takan gani a fina-finai sosai za ka yi zaton ta koyi rawa idan ka ga yadda take karya gaban jikinta yanzu kuwa da ta yi waya abin ba kama hannun yaro bidiyo ne da ita kaca-kaca a jikinta take jin da a ce ta zuwa ƙasar jamus ko amurka babu abin da zai hana ta zuwa makarantar koyi rawa ana zuwa gasar da takan gani gani a fina-finai sosai abin yake mata kyau idan ta hasaso musamman idan ta cire fuskar jarumin ta dora a kan tarayya wani lokacin abin na ba ta dariya matuka hamma da rawa takan faɗi ita kaɗai sai dai ko bai yi ba ita a kan tarawar ta yi mishi kyau musamman a ce ita da shi a tare Fafet, laila take tsintar kanta da faɗi idan ta hango ta da rayyan ɗin. tun kafin ta gane ma'anar soyayya take kallon ta a fina-finai shi yasa san bata sha wahalar gane me take ji akan rayyan ɗin ba tun ma kafin ta san da gaske son shi take yi duk da wani lokacin yana fita daga ranta na 'yan daƙiƙa wasu ranakun har ta yi yini ɗaya maiya kalmar da bakanta mata rai sosai kuma da gaske ne akan shi ita ɗin maiya ce Komai zai ce mata zuciyarta har tsalle take yi idan ta gan shi kuma ba ta fasa ɗaga waya ta kira shi sai dai idan ba ta da kati ko da a ce shi da bilal ba sa abu ita kan ba ta jin za ta zauna karatu a garin kano saboda babu yadda za a yi a barta ta zauna hostel idan dai a biyu ko polytechnic ta shi yasa bata faɗa wa kowa ba sanda za ta yanke jam zaɓinta na farko abu zariya ɗin ta saka tana son samun abin da take kira yancin kai ba ta son sa idan mami rayuwar jami'a take son barjewa yanda ya kamata kamata ta kuma yi sa'ar samun tuwon a jam ta tsallake da kyar ta san me take so fannin turanci ne ta zaba saboda tana son samun aiki da wata babbar jarida ko gidan rediyon bbc ko ba komai wata rana tana da rabon zuwa kasar waje shi yasa ta gama tsara yadda komai zai fito bata shiga tashin hankali ba sai lokacin da aka fara sai da fam din jarrabawar ta ce ɗaliban da za su sami gurbin karatu saboda gefe mami ta koma tana faɗin duk makarantun da suke garin kano sai kin je zubaida da ta gama karatun ta kin ga tabar gari khalifa kanshi cikin garin nan yayi nashi karatu. babu inda zaki je gara ma ki yi magana da abunku a sama miki gurbin karatu ko a legal ne idan biyu ke din ba za ta samu ba kuka ta yi ranar kamar idanunta zai tsiyaye dan kirikiri ta ga mami na neman ruguza mata tarin burin da take da shi a tsayin zamanta da mami ta taba jin maraici ba sai ranar watakila inda iyayenta suna raye za su taimaka mata wajen ganin ta cika burinta ba su yi kokarin zame mata katanga a tsakaninta da duk abin da take son zama ba da abu yasa aka kira ta ba kuka ta fashe mishi da shi abu dan ina mace ba zan iya tafiya wani wajen karatu ba dan ina mace bani da yancin da zan bani ni da yancin zaɓi me yasa mami take son hana ni karatu ne fa ba wani abu mara kyau ba ita ya kamata ta karfafa min gwiwa in cika burina ta karasa tana wani irin kuka sosai yake kula da yaran nasu a duk gidan kuma daga laila sai jabir ne suka yi wata irin wayewa rayuwar turawa ita suka saka a gabansu gara ma laila ba sosai takan nuna ba amma jabir sai da ya tabbatar har turancin shi ya gyara yanda idan yana magana zaka rantse da allah ba a ƙasar najeriya ya yi karatu ba to laila ma ya ja haka take lankwasa harshensa jabir turai shine tsokanar da yakan yi wa ɗan nashi idan ya ji yana magana wani lokacin ko laila yakan tsokane ta ke da jabir sai kun tauna harshen wata rana kuma da gaskiyar shi jabir ne ya fara saka ta son gyara turancinta haka suke zama kullum tsayin shekara uku suna wannan wahalar mami idan ta gansu takan ce ikon Allah lallai sa kai wanda ya fa wata ciwo da Qur'ani ne kuke yi wa wannan nacin ba a kasar Kano ba har zagayen Najeriya sai an san da zaman dariya kawai sukan idan don a ganin su ita ba za ta taɓa ganewa ba ko jabir ɗin language yake karantawa a biyu kuma yanzu da yake shekara ta biyu a tarihin department din ba a taɓa samun ɗalibi mai ƙoƙarin shi ba abu ma makance da alama jabir zaka samu gwamnati ta ɗauki ɗawainiyar karatunka zuwa wani ƙasar in har ka ci gaba da tafiya a haka ita ma laila wannan burin take da shi amma mami na neman hana ta shiru abu dan bai san me ya kamata ya ce ma laila din ba har shi yana son su da karatu a matsayinta na ya mace wadda Allah ya yi mata wata daraja mai girma su ma kuma ya ba su yancin kare ta da dukkan karfin su ya fahimci mami tun da sun yi zancen tun kafin ya sa ta turo masa laila kana kallon yadda nake fama da laila kan wannan rayuwar turawan da ta dora wa kanta ina ga ta bar gida babu idan idanuwan kowa mami din ta faɗi muryar ta na rawa har ranta tana tsoron barar laila karatu duk inda kake za ka yi shi shi ma kuma ya aminta da abin da ta ce din amma yanda laila take kuka a gaban shi ya karyar mishi da zuciya abu idan kai ma ka hana ni za ku saka ni yin wani tunanin na daban laila ta furta tana tashi ta bar shi a nan zaune to masu saurare a nan za mu tsaya sai dai ku saurare mu a shirin mu na gaba ku dai ku yi sharing liking da kuma comment